Ɗaruruwan ɗaliban makarantun koyon sana'ar hannu kenan lokacin da suke zanga-zangar lumana a titunan birnin Yamai a ɗazu da hantsi kafin su taru a Place de la Concertation wato dandalin fahimtar juna wanda ke gabda majalisar dokokin ƙasa. ɗaliban na ƙorafi ne akan wasu tarin matsaloli ciki har da rashin samun kuɗaɗen alaus-alaus a wani lokacin da suka ce kuɗin karatu ya tashi sama a makarantu masu zaman kansu. Sunana Suleiman Muhammadu Guruza, CFPT Kwarta ta ke. Abu ya kai shekara guda muna tambaya buruskin mu an kwatanta ma ba a san ma menene burus ba gwamnati na nan ta yi kwance da kaya shine mu muka fito mu gwadi mu ma rashin jin daɗin mu sai ka ƙara da diploma ka ga kanan duka ga sanan ne ke wani talla ne ke wani menene kenan ba a nan ga kira mu biskan diplomin mu a ba mu aiki shi ma wani ciwo ne babba mun tambaye mu shanu ƙwararru a kamuna sai ake nana kamuna wasu Eh, ba mu san wace na ce suke yada kara ki kuma da su zo su ba mu ilimi mu da kanmu mu yi ilimi sunana Ibrahim Doshebu eh ESP kara kudin yan makaranta shi kudin makaranta yan ce a sasu da yawa kwarai mu yan talakawa ne yawancin mu Niger yan kasa kudi da yawa ne mutum bai sa samu kudin zai biyan makaranta ba eh kuma ko wanda ke zawa da burs eh in ba a ba allowance kenan kaga mutane ba za su samu su karatu ba kana karatu ba ka nan gabiya ko kuma a gabiya maka ina ga bakaran jin daɗi dan shi mutane sun kai sun ce to yau ya kamata su to su da su nuna bakin cikin su kuma alama cikin da ake bakar shi ne kake ci abinci da shi kake yin tuwahi da shi kake sayan kayan aiki ko big kaye an yi zaman sasantawa da gwamnati to ba a samu shirya na ba shine an muhalin hutun mu kungiyar UPTN da ke matsayin hadakar ɗaliban makarantun koyon sana'ar hannu na birnin Yamai ita ce ta shirya wannan zanga-zanga don tayar da hukumomi daga barci a game da matsalolin da ɗaliban suka kira da ɗaɗɗu kuma a cewar wani jigon kungiyar Muhammadu Sidi Ibrahim za su ci gaba da gwagwarmaya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Muna nan muna jiran su kirayi mu ba mu da matsala mu tattauna tun da partner mu na su kirayi mu tattauna in Allah ya rana san duk abin an ka tattauna za a samu sulha in ba mu samu sun ka kiraye mu ba muka zauna mun ka tattauna ba muna da niyyar ci gaba da kokowa tun da ba za mu tsaya ba inda abin sai mun ga mun kwato incin mutanen wanda muka ɗauka mu alƙawari ɗan lakol in Allah ya rana. Ministan da ke kula da makarantun koyon sana'ar hannu Tijjani Abdulkadir da muka tuntuɓa tuntuɓa ta wayar telefon bai ɗaga wayar ba haka kuma bai amsa saƙon SMS ɗin da muka aike masa ba har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto. Wannan dai ita ce zanga-zangar farko da aka fara fuskanta tun bayan da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya yi naɗe-naɗen sabuwar gwamnati a makon jiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.